This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25, 31 da mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi. A bayan labarai muna tafi da hira da kakakin runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya kanar Sani ko Sheka Usman kan irin yadda sojoji suke samun galaba kan mayakan Boko Haram. da kuma haɗin kan da suke samu daga fararen hula muna da rahoto a kan dambarwar da ake ci gaba da yi game da shugabancin majalisun dokokin tarayya a najeriya sannan akwai mu tafi da rahoto na musamman kan makomar madatsar ruwan nan ta mambila shekaru 35 da fara aikin gina ta grace alheri abdu tana tafe da shirin bishara a halin yanzu ga nan da labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Alli. Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice tana son gwamnatin Afirka ta kudu ta kama shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda yanzu haka yake birnin Johannesburg na Afirka ta kudu yana halarta taron kolin ƙungiyar ƙasashen Afirka. Kotun ICC ta ce akwai umarnin kama shugaba al-Bashir guda biyu da ta gabatar. Ana cajin shugaban da aikata laifuffukan yaƙi. da kisan kiyashi da kuma tura sojoji da 'yan yakin sa kai larabawa waɗanda suke goyon bayan gwamnati domin su murƙushe boren da aka yi a rikicin yankin darfur a shekara ta 2003 majalisar ɗinkin duniya ta ce yakin da aka fafata a yankin ya kashe mutane 300 da samar da fiye da 'yan gudun hijira miliyan biyu yawancin waɗanda yakin ya ritsa da su farar hula ne a wata sanarwar da ya gabatar shugaban kotun icc Sidiki Kaba ya ce Afirka ta Kudu wadda ke ba da gudunmawar karfafa kotun ya kamata ta ɗauki matakin ƙaddamar da umarnin kama shugaba albashir da kotun ta gabatar masu nazarin harkokin yankin sun ce a yayin da afirka ta kudu tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ta rattaba hannu a kan kafa kotun icc kuma ya kamata ta kama shugaba albashir da ƙyar afirka ta kudu ta kama shugaban na sudan ƙungiyar ƙasashen afirka ta sha zargin kotun icc da laifin auna shugabannin kasashen afirka ba bisa adalci ba amurka tana nazarin girka manyan makamai da na'urorin soja a kasashen yankin baltic da gabashin turai da dama jiya asabar jama'an amurka suka yi wannan furucin an bayyana cewa wannan shawarar ta aika wa shugaban rasha ladarmin putin sako mai karfi cewa amurka za ta kare kungiyar kawancen tsaro ta neto da kawayenta a gabashin turai jiya asabar jaridar new york times ta fara ba da wannan labarin to ni dama zaman ɗarɗar ya yi kamari a gabashin turai bayan da rasha ɗin ta kamface zirin crimea da kuma rikicin da ake yi a gabashin ƙasar ukraine jaridar new york times ta ce tilas sakataren tsaron amurka ash carter da fadar shugaban amurka ta white house su amince da shawarar tura makamai zuwa ƙasashen bulgaria da estonia da latvia da lithuania da poland da romania da kuma kila kasar hungary ministan tsaron latvia raymond vajonis ya faɗa wa jaridar new york times cewa idan wani abu ya faru ba su son su yi kwanaki ko kuma makonni kafin su samu kayayyakin yaƙi ya ce tilas su ɗauki mataki nan take idan aka yi na'am da wannan shawara a karan farko tun bayan ƙarshen zaman doya da manja za a girka manyan makamai a ƙasashe da dama waɗanda suke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar soviet Yau Lahadi ma'aikatar harkokin cikin gidan Pakistan ta bari kungiyar ƙasa da ƙasa na ceton yara da ake cewa Save the Children da Turanci ta koma ga yin ayyukanta da take gudanarwa a ƙasar 'yan kwanaki bayan da aka rufe hedkwatar kungiyar a birnin Islamabad kuma aka baiwa ma'aikatan kungiyar wa'adin kwanaki goma sha biyar da su tattara inasu inasu su fice daga ƙasar. Ma'aikatar harkokin cikin gidan bata ba da wani ƙarin haske akan wannan mataki da ta ɗauka ba. A ranar Alhamis, hukumomin ƙasar suka kilaci ko kuma suka rufe hedkwatar kungiyar a birnin Islamabad. Suna zargin ta da laifin yin shishigi a harkokin cikin gidan Pakistan. Ya zuwa ranar Juma'a aka rufe dukkan ofisoshin kungiyar a Pakistan. A lokacin wani jami'in Pakistan ya ce suna nazarin wayoyi wato tarho da kungiyar ke bugawa da kuma lura da ire-iren ayyukan da take gudanarwa da suka lura cewa da walaki wai goro a cikin miya. jami'in bai bayyana takamaiman harkokin da gwamnatin pakistan bata amince da su ba Ƙungiyar Save the Children wadda ta share shekaru 35 tana gudanar da ayyukanta a ƙasar Pakistan ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa babu wani ɗan ƙasar waje da ke aiki a headquarter ofishinta a birnin Islamabad. Ƙungiyar ta ce samsam ta ji daɗin wannan mataki da gwamnatin Pakistan ta ɗauka na rufe ofishinta ba ko kuma ofishoshinta ba kuma za ta miƙa kukanta da damuwarta ga hukumomin da ya kamata. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce an kusan ƙulla yarjejeniya a kan shirin nukiliyar ƙasarsa da manyan ƙasashen duniya ƙila a cikin wannan watan idan babu wani batu ko matsala da ta kunno kai. Jiya Asabar shugaban na Iran ya yi wannan furucin a lokacin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Tehran. Shugaban Rouhani ya ce ana samun ci gaba a shawarwarin da ake yi tsakanin bangarorin. a yayin da wa'adin ranar talatin ga wannan wata na kammala yarjejeniya ke karatowa. To amma dai har yanzu akwai batutuwa da ke bukatar daddalewa. a yayin da yake nuni da wani muhimmin batu da amurka da ƙawayenta na turai suke jaddadawa shine binciken masana'antun nukiliyan iran shugaba Rouhani ya ce Iran ba za ta bari a binciki masana'antun nukiliyar ta ba domin za su jawo barazana ga sirrin ƙasar. Ya ce sam sam Iran ba za ta bari ta ya fada hannun wasu 'yan kasashen waje ba. Ƙarƙashin ƙa'idodin yarjejeniyar haɗa yaɗuwar muggan makamai da sauran yarjejeniyoyi makamancin wannan. Ya ce har ƙasa ta naɗe ba za su bari haka ya faru ba. Manyan ƙasashen da suke son ƙulla yarjejeniya a kan shirin nukiliyan Iran sun hada hadda amurka da rasha da china da faransa da birtaniya da kuma jamus idan iran ta yadda ta ƙayyade shirin karawa ma'adinin uranium daraja to za a saka mata ta hanyar ɗage takunkumin da suka kakkasa mata tattalin arziki jiya asabar a karon farko cikin watanni uku masar ta buɗe mararrabar rafa da gaza daga dukkan ɓangarorin biyu an shirya cewa za a bar kan iyakar a buɗe har na tsawon kwanaki uku domin falasɗinawa su samu damar shiga da fita daga zirin gaza mai lura da shirin samun zaman lafiya a gabas ta tsakiya na musamman na majalisar ɗinkin duniya nikolai maladenov ya faɗa a makon jiya cewa yana fatar matakan tsaro za su inganta ta yadda za a faɗaɗa wannan shawarar domin a ci gaba da barin kan iyakar a buɗe a kulli yomin tun dai lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin muhammad morsi a shekara ta 2013 masar ke rufe kan iyakar a watan jiya masar ta dan bude kan iyakan na wani dan karamin lokaci domin baiwa falastinawa da suka rasa mafita koma gidajensu wannan hanya daga gaza zuwa masar ita ce hanya kan iyaka guda ɗaya ciki har da tekun Mediterranea da isra'ila ba ta iko da su labaran duniya aka saurara To madalla, wai shin me sauya ne a dabarun yaƙi na sojojin Najeriya a yanzu da har suke samun galaba kan 'yan Boko Haram ganin cewar a baya su ake kaiwa hare-hare ake kora? Wannan ita ce tambayar da nema kakakin runduna ta bakwai ta sojin Najeriya da ke Maiduguri, kanar Sani Kuka Sheka Usman. Yawa eh, wato kamar akwai abubuwa da dama da suka sauya. Yau an waye gari 'yan ta'adda na Boko Haram su har sun ɗauki wani yanki na Najeriya fa suna ikirarin kafa daula da sauransu kuma mun sani akwai sanda aka yi sojoji suna gudu to amma sai gashi an waye gari duk inda 'yan boko haram suke rike da shi an kwato kuma an tarwatsa su baya ga haka sannan kuma sojojin sun lashe takobi gaba daya sun ce har abada babu wani dan ta'adda ba ma boko haram ba zai kama wani yanki na najeriya to ka gani su abin da ya canza shine da su suke gudu yanzu kuma su suka tsaya su ke bin 'yan ta'adda duk inda suke to ka gani an sami canji sannan kuma bugu da ƙari yanzu ka mutanen da duk suka bar garuruwan su aka lalata masu ah, gidaje da dukiyoyi wasu kuma ma sun rasa rayukansu akalla dai an kwato garuruwan yanzu mutane sun fara koma misali kaga kamar goza kamar fulka da da sauran garuruwa akwai wani irin sauyi na haɗin kan da kuke samu daga wajen fararen hula a wannan gwagwarmaya fiye da a can baya sai eh, kwarai da gaske wato akwai sauyi da aka samu duk da wasu mutane hayan suna nan suna ɗari-ɗari ko rarage sauyin da aka samu shine an sami kyakkyawar fahimta da haɗin kai saboda mutane sun fahimta cewar wannan yaƙi da ake da ta'addanci ba wai sojoji kaɗai ba ne ba dole ne abu ne na ƙasa baki ɗaya kowa da yake son zaman lahiya kamata ya ba da gudunmuwar da zai bayar mun sami haɗin kai ta fuskar samun ah, bayanai na sirri da dai makamantansu sannan bugu da ƙari ma dangantaka ta daɗa ah, wato inganta tsakanin al'umma da kuma sojoji misali kamar garin goza gozan su kansu suka haɗa kai da sojoji saboda kasan goza tana iyaka da dajin sambisa kuma an matsa ma 'yan ta'addan musamman ma da yake damina suna gudu sai ya kasance suna su daɗowa suna shigo a cikin gari mutanen su suka yi su kiyamun laili suke nuna su kuma ana mika su wajen hukuma kuma suna santiri. Babban fargabar da jama'a suke ita ce cewa yanzu da yake kun fara fatattakan su waɗannan mayaka na Boko Haram daga wuraren da suke ɓuya watakila za su sauya salo na irin hare-haren da suke kaiwa akwai wasu matakai da kuke ɗauka na tabbatar da cewa kuma kun sauya ku domin takalar irin wannan abu da watakila su 'yan ta'addan suna iya yi? Eh akwai dabaru da dama da aka ɗauka waɗanda ba zan iya haɗi ma ba saboda yanayin tsaro amma abin da nake so mutane su gane shi ne wato dole ne muna buƙatar faɗin kai yadda za su su ma ya kasance wato sun ɗauki maganar tsaro da muhimmanci fiye da yadda da kasan in duk wanda yake arewa an hmm. san arewa cewar akwai zumunci akwai kara da sauransu za ka ɗauki bako hannu biyu to yanzu an waye gari cikin mutanen ne aka sami 'yan ta'adda waɗanda su ba san kuma ya face su kashe su fata to don haka dole ne a rika kafa kafa a rika kula da yanayi ko kuma duk inda dai mutum ya sami kanshi so kaga haka aikin namu zai zo da sauki sannan kuma su kansu al'umma ainihin tsaron su zai inganta to yan ta'adda dama yadda da aka sani kasan da suna hamma kai farmaki suke su kama gari su kama su abin da suka ga dama to wannan dama babu ita yanzu dole ne su kansu sun bullo da wasu dabaru na daban yadda kuma kasan mutane ne waɗanda suke sajewa da jama'a to don haka suna bullo da salo-salo iri daban-daban to wannan salo ana kula da shi duk sanda muka samu jawabi ana kuma gaya ma jama'a su ma yadda za su kula to abu ne dai na haɗin gwiwa ka san an ce wai jinka hannu ɗaya baya ɗaukan jinka saboda haka muna kira da jama'a da su kula su kuma rika ba da bayanai kuma da kasance sun ba jami'an tsaro goyon baya dai. kanar sani kuka sheka usman kenan kakakin runduna ta bakwai ta sojojin najeriya a maiduguri har yanzu kuma ana ci gaba da dambarwa game da shugabancin majalisun dokokin tarayya guda biyu na najeriya kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto na abdulwahab muhammad har yanzu 'yan najeriya musamman 'yan siyasa na ci gaba da fassara yadda zaɓen shugabannin majalisun tarayya ya gudana wasu na ganin cewa alamu ne da ke nuna cewa dimokuraɗiyya ta kahu a ƙasar yayin da wasu ke cewa gaskiya za ta yi halinta kasancewar guguwar canji ne ta kawo su domin kuwa inuwar shugaba buhari ne suka shiga ga dai abin da honorable inuwa garba kakakin majalisar dokokin jihar gombe ke faɗi sunana honorable inuwa garba kakakin majalisar dokoki na jihar gombe abin da ya faru a wannan zaɓe da aka yi na majalisar dattawa ta tarayya da majalisar dokoki ta tarayya ya nuna wa duniya cewa demokaradiyya ta zauna da gindinta a najeriya don ganin yadda jam'iyyar da take mulki a ƙasa ita take mulki ta fito ta faɗi ko wasu daga ciki suka fito suka shirya wasu abubuwa da suke ga shi ne bukatunsu su kuma wakilan al'umma suka ga a abun da suke ga shi zai fi dacewa a ƙasar wa gwamnatin da kuma demokaradiyyar shi ya kamata su yi suka aiwatar da wasu suna gwada rashin jin daɗinsu a dangane da yadda zaben ya kasance ne za ka ce wanda ya gwada rashin jin daɗi ga yadda zaɓen majalisar dokoki na tarayya da masu dattawa na tarayyar najeriya ina ga kaman ko ya jahilci mai demokaradiyya ko kuma bai san menene harka na wakilci na majalisa ya kunsa ba da zaran an zaɓi mutane sun tafi majalisa to su zama wakilan al'umma ba wakilan jam'iyya kawai ba duk da cewa akwai jam'iyyu da suka sabo su kuma a aiki na majalisa za a yi aiki ne a majalisa domin kare martaban ƙasa da al'ummata domin jawo ko kuma yin dokoki da shirya dokoki da tsare-tsaren kasafin kuɗi da kula da ayyukan bangaren rantaswa domin al'umman ƙasa musamman ƙasa namu najeriya amma ba ganin yadda ita jami'ar pdp ta yi kane-kane ta yi uwa ta makaɗiya ma wasu suna ganin lallai da walakin goro cikin miya kan wani al'amari to ai babu wata jam'iyya yanzu in dai kace za ka yi mu'amalar demokradiyya ne a Najeriya ba kai saka da demokradiya a Najeriya babu dan PDP babu dan ACN babu dan ANPP ba a gefe guda kuma mai ungoshitu dan jami'ar APC ne mai adawa a jihar Gombe ya ce yanzu Buhari zai fahimci da waye za a yi tafiyar sunana mai ungwashitu Muhammad da Gombe kada fari dan jam'iyyar APC ban abun farin ciki shugabanmu shugaban mu shi muhammadu buhari da ya ce dama ya ce ba zai sa baki ba sakamakon zaɓe duka abin da aka zaɓo zai iya aiki da shi wannan shi ya sa muke ganin cewar tun da shi shugaba ba da wannan dama akwai abin da ya hange fiye da mu. to amma wasu suna ganin kamar abin da daidai ba cewar aka ga kamar ita pdp su ta taka rawa sosai a wannan al'amari har ala kullu halin shi buhari shi ne eh, buhari shi ne buhari al'umma ya kamata su gane buhari buhari ne shi sannan idan muka tawo kuma matakin demokradiyya daman ai abu uku suka kawo janar buhari a wannan lokaci sabanin 2003 2007 2011 so yanzu abu uku ne suka kawo shi a cikin abu ukun nan kuwa sai ana gudanar da wannan al'amari shi talaka zai gane buharin shi ne buhari kawai ba wani buhari bayan shi to amma wasu yan atc din yan jami'ar ku ba su daɗin yadda sakamakon zaben ne kasance eh, rashin jin daɗin shi ne ba su ɗauki guguwa da canji da matsayin menene adawa ba in sun ɗauki guguwa ta kawo wasu in sun ɗauki canji ya kawo wasu to in ana tafi nan da shekara biyu Allah zai tace waɗanda al'umma suka zaɓa mutanen kirki su gansu a matsayinsu wannan yana daga cikin takin da talaka zai gane bayan buhari waye mutumin kirki da gaba zai sake zaɓensa. abdulhab muhammad mira amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulhab Yau shekaru 33 da fara aikin gina madatsar ruwan Mambila to amma har yanzu babu inda aka je. Menene yake faruwa? Ga Ibrahim Abdulaziz da bayani. Shi dai wannan aiki na madatsar ruwan Mambila wanda ma shine mafi girma a Afirka an faro shi ne tun zamanin gwamnatin shehu shagari yau kusan shekaru 33 da zimman samar da wutar lantarki kusan megawa dubu uku da hamsin da bunkasa hakan noma da kuma kiwo a arewa maso gabashin najeriya to sai dai kuma duk da biliyoyin naira da gwamnatoci ke ta fitarwa a cikin kasafin kuɗi da sunan aiwatar da aikin madatsaruwan har yanzu fa shiru kake ji kamar an shuka dusa batun da ma al'ummomin yankin yanzu ke kokawa. damuwa nan shine da nan shine kowane gwamnati ta zo za ta yi magana a mambila hydro electric especially lokacin siyasa sai a kwadaitar da mu mu zabe su mun zabe su sai a ce mana ayi budgeting da abun bayan budget an fitar da kudi amma still har yanzu babu aikin da ake yi so mu yanzu muna rokon gwamnati sabuwar gwamnati da ta zo ta kai wurin national assembly a dubi mu ma taimaka mana da wannan abun shekarar da shagari aiki yake mulki ana wannan aikin din kuma kullum sai a ce mana wai an fitar da kuɗi kowane gwamnati shine muke kira ga gwamnati a taimaka ta sa mana hankali a duba yanayin aikin din ita ma ana ta tsokacin jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta bakin shugabanta Alhaji Hassan Jikado ta ma danganta tafiyar hawainiyar da aikin ya ta yi ne da abun da ta kira rashin wakilci na gari ko da yake yace sabuwar gwamnatin Buhari za ta duba batun abinda muke bukata a sami mutane na kwarai wanda za su yi wannan aiki wanda kuma za su bi wannan aiki shi yasa ba su so su kawo shugabanni na kwarai saboda duk abin da ake bukata a kawo mutane wanda za a hada baki da su a zo a cinye duk kuɗin da aka shirya za a yi wannan kuma da janar buhari in allah yadda wannan abin ba zai yi ba fatan mu ne a tabbatar wannan aikin kin wannan shekara din na an fara wannan aiki kuma aikin nan ya yi. To ko shin ma wani matakai wakilan al'umman jihar ke ɗauka dangane da wannan gagarumin aiki na madatsar Mambila? Sanata Marafa Bashir Abba dan jam'iyyar PDP shi ke wakiltar al'umman yankin a majalisar dattawa. Maganan wannan wutan hydroelectric yana cikin abin da ya sani na kara gwazo na neman wannan kujeran. domin eh, mutanen mu wanda suka tafi ni ban taba ji sanatan da tafiya taba magana kai ba ni dan yankin ne kuma insha Allah zan iya gwargwado na in ga cewa na tura wannan abun ya tabbata wane riba za a samu ma'aikata kawai wayanda za su aiki a wurin sai sun kai dubu tamanin babban abu wanda ya sa ake yin dam ɗin shine maganan wutan wanda kuma zai ba kusan rabin najeriya to wannan kaga ba karamin eh, aiki ba ne dole ya tsaya a haɗa kai a tabbatar da cewa an yi shi fata dai ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko a samu a rage matsalar rashin aiki da kuma samar da wutar lantarki a ƙasa ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya masu sauraro ga grace abdu da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Pastor James Wilson mai kula da makarantar yaran fastoci EMS da ke aiki a ƙauyuka. Wakilin Iliya Kure da ya samu zantawa da shi ya nemi sanin makasudin kafa makarantar da kuma abin da ya bambanta ta da sauran makarantun ekuwa sai ya bayyana cewa kafa makarantar nan an kafa ta idan saboda yawancin yaran nan inda suke ba makaranta ko irin makarantar nan na gindin bishiya babu shi yasa ekwa ta yi tunani ta kafa wurare irin wannan yanzu muna da guda uku ɗaya a jos ɗaya a lakwai mai gombe sai kuma wannan to ainihin in aka kawo yaran muna running program da ake kira ace program to program din ne yake dan sa su suke kacin fast suna iya karatu da rubutu da wuri idan su yi maza su tafi secondary school yanzu muna sa zaton nan wasunsu ba za su kai shekaru biyar ba nan za su tafi secondary idan muna da wasu da suka gama a irin wannan makarantar ba su yi js1 ba 2-3 principal din ya ga kwarewansu a karatu ya miƙa su gaba so idan haka makarantar an kafa ta da nufin a tallafawa irin wayannan to daga ina kuka samo yaran yaran nan yawancinsu sun fito daga zamfara kebi katsina jigawa kano sai kuma zaria to wani zai ji mamaki wanne irin abubuwa ne kuke koyar musu kuma wanne matakai na koyarwa kuke bi da sa sukan yi saurin gama karatu to gaskiya wannan ikon allah ne na ɗaya za mu yi magana a kai na biyu kuma wannan sabuwar ac program nan yana sa yaro ya yi tunani da kansa kuma malamin sai dai ɗan irin mara masa baya yana tunashe shi wannan d on irin hakan nan yaron ya biya gane da wuri har ya kware rike riƙe a kwakwalwan shi duk inda ya gani zai iya tunawa to ta wane hanya ne wannan makarantar ya zama to kaman makami na aikin bishara makarantar ba dukansu ba ne suke da zuciyar yin bishara nan gaba amma dai yawancinsu suna sha'a kaga dalilin kafa wannan makarantar yawancin mutanen da da suke irin aikin ems din sun soma barin aikin ne idan saboda sun gan yaransu suna ci baya maimako su yi gaba ana misali inda na zauna bauchi kafin station dina a kangaren hanani akwai wani reverend da ya zo na gun shi dan ems ne yana da 'ya'ya goma ina gani duka guda goma ba wanda ya wuce firamare ba turanci ba komai amma sai da matar ta kwashi manyan guda biyar ta gudu da su aka zauna wata ɗaya biyu uku a takwas ba ga matar ta dawa ba ta ce idan 'ya'yanta suna ci baya 'ya'yan wasu suna gaba ita ba za ta koma ba to kaga duk wa'annan yana cikin ababen da suka sa aka zo aka kafa irin wannan makarantar idan a carbiyar da wa'annan yaran a kuma tallafawa iyayensu su samu inda 'ya'yansu su ma za su samu su yi karatu tama da aka kafa ire-iren wayannan makarantun kace guda uku an samu sauyi ko ko sauƙin masu barin aikin missionary ɗin kenan an samu an samu sosai ta yaya kuka sani a yawanci suna nan sai dai masu son kuɗin su dai ya ƙaru su ne suke tunanin bari amma dai yawanci suna nan sun amince da abin da ake gudanarwa a nan kai ne baban yara a nan ya kake ji da yara ya tarbiyyansu da dai sauransu haka to gaskiya allah ne yake taimako a kaga dukkansu sun fito daga gida daban-daban kuma dukkansu ɗabi'a da suka koya a gidajensu daban-daban to in suka zo nan an dinga rigima kenan a junansu amma abin mamakin bayan sun zauna wata ɗaya wata biyu sai ka ga sun da suna zama kamar 'yan uwan juna to shine murnan da mu muke samu a nan don mun gan yaran suna dawa su zama kamar yan uwa suna kula da junansu ina ne ya kamata ekwa ta kara karfi musamman a ire-iren wayanan makarantu to nan dai muna da rai da bukata idan ka ga nan wannan makarantun ba za ta iya kwasan yara fiye da ɗari ba idan saboda ba mu da gun kwanansu da za mu ajiye yara ɗari su kwana lahiya idan saboda haka ekwan ta tallafa mana ta inganta wannan gun yanzu za mu iya kwasa kaga yawancin yaran nan guda ɗaya ake ɗauka kowanne gida to kaga yanzu mutum da yake da 'ya'ya biyar ka masa guda ɗaya ai ba kai mara komai ba hudun nan ina me za su yi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilinmu iliya kure da kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To halin yanzu ga takardattun labaran duniya. Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice tana son gwamnatin Afirka ta kudu ta kama shugaban ƙasar Sudan Umar albashir wanda yanzu haka yake birnin Johannesburg ɗin na Afirka ta kudu yana halartar taron kolin ƙungiyar ƙasashen Afirka. Kotun ICC ta ce akwai umarnin kama shugaba albashir guda biyu da ta gabatar. Ana cajin shugaban da aikata laifuffukan yaƙi da kisan kiyashi da kuma tura sojoji da 'yan yaƙin sa kai Laraba waɗanda suke bayan gwamnatin domin su murƙushe boran da aka yi a yankin darfur a shekara ta 2003 to amma masu nazarin harkoki sun ce da kyanne ne afirka ta kudu ɗin ta kama shugaban na sudan amurka tana nazarin girka manyan makamai da na'urorin soja a ƙasashen yankin baltic da gabashin turai da dama jiya asabar jami'an amurka suka yi wannan furucin an bayyana cewa wannan shawarar ta aikawa shugaban rasha saƙo mai ƙarfi cewa amurka za ta kare kungiyar neto da kawayenta a gabashin turai To da takaddatun labarin nan muka zo ga ƙarshen shirma a wannan yammaci sai kuma gobe litinin da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu za ku iya jin mu da wasu shirye-shiryen cikin su da filin nan na ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Kafin wannan lokaci madadin sauran abokan aiki musamman ma Jummai Ali da waɗanda suka taimaka kuka ji wannan shirin na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.